الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. yan uwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna juna barka da kuma fata na alkhairi da kuma roƙon Allah baraka wa ta'ala yadda ya nuna mana wato farkon wannan wata na Ramadan ya ba mu ikon azumtan sayin da Allah yake so ya azurta mu da tsarkake niyya da yin ibada yadda Allah ta baraka da lafiya bukata yan uwa masu girma gaskiya ba niyya ta bane yin tafsiri inda kun san tafiya ce gabana ɗan dan na masoyi mai girma Sheikh Abdullah ya dai na ce da kana gida ka abin nan kuma sannan aka samu kasa a gwiwa ba ɗauko shi da wuri ba ne karatu ya tsaya tukun sai ya zo an samu halal tamatin da jama'a ta riga ta taru za a ci gaba gudun abin da Allah ta'ala ya hori mana ni kawai mukaddima ce zan yi gida sannan malam zai ci gaba ramadan idan ya kama ya tabbata a hadisi ana kulle jihar jahannama ƙofofin aljanna kuma a buɗe su Allah ka samu dace miyagun aljannu da baƙaƙe ifiritai ana ɗaɗɗaure su a cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ga shi Allah cikin ikonsa yau mun fara azumi ɗaya ga wata kuma abun sha'awa kasashe da yawa ma sun ɗauki azumin nan yau saudiya sun ɗauka da malaysia inda labari ya iso mana ƙasashe da yawa a yankin ainihin wato gulf sun ɗauki azumi irin su qatar kenan da baharin da kuwait da sauransu misali muna gode wa Allah saboda yi mu musulmi akan manhaji na sunna ya raya mu akan haka ya kuma kashe mu akan haka da ke faruwa ka cire ɗaya kamar guda ɗaya to ni abinda nake so mu yi a yau a matsayin muqaddima za mu fara ne da wai menene ma tafsiri zan so abin da malam abdullahi ya tsoya faro an sauke an koma bakara ya dora kawai abinsa ya ci gaba aya ta talatin ni ku bani da muqaddima da in na kare sun sake garzayawa kaduna masallacin karboli shi ma tafsirin nawa da wani ya karba shi ma in ji musu ban kwana muqaddima in ta kama ku abin da ya faru sannan da haka farko tukun menene tafsiri bari tambaye ku yan uwa in aka ce tafsiri dan Allah ne ke zuwa zuciyarka wake da amsa da an ce tafsiri da kike fara tunani wa alaikum salam yayi abinda suke ce ma tafsiri idan ka zo ka iske kwanon abinci da murfi an rufe shi ka dinga cewa menene ke cikin wannan wani irin abinci ne ne cin brabusko ne ko menene ko menene to kana cikin duhu kana cikin rashin tafsiri wannan amana ta harshe kenan literal meaning da zaran an bude murfin duk wata matsala ta gushe gabarinka ka fahimci me ke ciki in ma ne ka gani in safara ce ka gani a takasa ce haza huwa tafsiru lima fi sahal wannan ne tafsiri ma'anar tafsiri al'ibana. wal kashfu wal idah amma ka keke da keke abinda ke boye din nan ka gan shi ne tafsiri amma amana ta me ta harshe amma a ma'anar da malamai suka rubutu mai tsadan gaske ɗaya daga cikin manyan malaman andalus mutumin granada al'imamu abu hayyan al'andalus ya ba da definition na tafsiri wanda har babban malami irin ibn kafir ya jinjina masa kan wannan ta'arifin nashi bari da ko abu mai faru ya ba da ta'arifi na tafsiri wanda yake shamil gamamme yake cewa ji abu hayyan ku ji da kyau ilmun ɗaya bayan ɗaya kalma fassara ilmin wani irin ilmi ne ya wanda yake yin bincike an kaifiyatin nutuki kan yanda ake yin furuci bi alfadil qur'an da lafazin qur'an a shi abun abu hayyan in ka karanta qur'ani kai kuskure to ka taba tafsiri kuma wallahi gaskiya ne mutumin da ya ce allazi halaka fasawai halaka yana nufin Allah wanda ya aski kaga ya fassara saboda lafazinsa ya canza kwata-kwata ma'anar tafsiri a tarihin wa al'imamu abu hayya wanda ya ce ainihin wa gala rabbukum al'uni asa, gala rabbukum gala akwai masu faɗi wanda ce wala luwallin luwallin maimakon wala dallin to sai abu hayyan ke cewa ilmin wani ilimi ne ku ji da kyau yamhaku da ke bincike an kaifiyatin nutq bi alfadil qur'an yaya ma ake furta qur'ani tafsiri wa madlulatiha da kuma abin da lafazin ke nunawa tafsiri da fatan gane ko wa ahkamiha al-ifradiyyah wa da hukunce hukuncin waɗannan kalmomi idan suna ɗaiɗaiku haka kuma idan suka shiga cikin dangi wa ma'aniha da ma'anoninsu allaci waɗanda tuhmalu alaiha waɗanda ake ɗora musu bayani a kai halatar tarkibi lokacin da suka shiga cikin jumla wata timmatul lirari end of quotation abu hayyar wannan ta'arifi na shi malamai sun gashe shi akan hasken da Allah ya bashi wajen gano wannan ma'anar aikin al zarka shi, shi kuma sai ce tafsiri ilmin shi ma ce ilimi ne abu hayyan ya ce ilimi ne A zarka shi ya ce ilimi ne kenan ba ya ce bane sa ilimin tafsiri ana zuwa a yi karatu har a kura kwalin digiri har a wuce in ma'ana ba ilimin tafsiri ta yadda za ka iske ɗalibin da ya karanta tafsiri da kyau zai fayyace maka akwai tafsiri bil ma'afu akwai tafsiri bil ra'ayi ra'ayin kuma iri biyu al-mahmud al-mazmum ya kuma gaya maka littattafan da a matsayin ka na ɗalibin kamata ka kai hannunka kai in kana son tafsiri mai kyau za mu ji su a matsayin muqaddima da ke magana ta inda lokaci sai mu dola aran mai karanto mana aya 30 da aka ce ayin nan in ba haka ba kamar da na faɗa san bar ma uwana Sheikh Abdullah ya zo dora inda aka tsaya an gane ku? na bada ta'arifin malamai nawa na farko abuwa hayya mutumin ina andalus andalus a garnata granada na biyu wani malamin azzarkashi ya ce ilimi ne yufhamu kai yufhamu bi wanda da shi ake fahimta kitabullah littafin Allah gaskiya ne ilimin da zai sa ka fahimci okay ga abin da Allah ke nufi kai ayan nan ga manufar ta fa to tafsiri ke haka shi ce sai littafin Allah al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin littafin nan da aka saukarwa annabinsa muhammadu dan abdullah sallallahu wa bayani ma'ani da bayanin ma'anoninsa واستخراج أحكامه وحكمه da fitar da hukunce-hukuncen ƙur'anin da kuma gwanintarsa mu zai kan wannan guda biyu malamin da ya fara rubutu akan ilmin tafsir farko tarihi ba zai manta ba tafsiri bisa isnadi shine al-imamu malik dan anas limamin gidan hijira Allah ji kansu manyan mutane mutumin nan da ya wallafa muwatta ɗinsa a shekara arba'in imam shafi'i ya zo ya haddace muwatta shi kuma a kwana arba'in haji mazaje ba bacci musamman in ramadan ya tsaya watan da aka ce imamu abu hanifa ta kan sauke ƙorani, so 60 in ramadan ya tsaya so 60 kaifa nifa kefa, tsofa bacci mai na ban baka ba 60 ba ina cewa wannan shi ne tsarin suna no ina gaya maka himman ne in ba ka ba a sunnance wa imani hawa hawa ne ko ba ka domin kenan in 60 ne a shi kenan a rana yana sauka sauka amma karantarwa ne shi ne karka soke ƙorani ƙasa da kwana uku ka riƙe wannan da fata an gane ku? to al'imamu maliku ɗan anas shi ya fara wallafa littafi kan wato tafsiri da isnadi kuma shi wannan ilimin sun ce ita kan da kalmar a tafsiru an ɗauko ta ne daga fassara yufassiru mai tafsira akwai kuma fasura ko ne kasance fi'ili ne muta'addi a dalilin idafa shine at tafsiru fassara ta'ala yufassiru yuf'ilu tafsira taf'ila duk dalibin ilmin sarf ya san wannan bayani idan kace fassara akwai kalmar da Allah ya ambaci tafsirar Qur'ani kwarai ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا سورة من لما أشهر النبي تفسيرا هذا أصلي ينادى هكونش ينادى بيان to menene hukuncin koyon ilimin tafsir malamai suka ce wajibi amma wajibi wani iri farilla kifaya ba dole ba ne kowa sai ya ja koyi tafsiri suka ce a in aka samu guruf na malamai suka koya shi da mu hawa kuma a wani filin kenan zon farilla ne wani iri kifaya to manya manya littattafan tafsiri an tambayi manyan malamanmu ibn bas Allah ji kan malam a cikin wani shiri da yake a talabijin mai suna nurun aladar aka ce akan hukum Allah littattafan tafsiri waɗanne kake ba mu shawara sai ce kunga kar ku wuce tafsirin al-imam tabari har suna masa kirari imamul mufassiri jagor masu fasa imamul tabari mutumin tabarastan ne yankin iran abu mamaki an gane shi ya ce da ɗalibansa wa zai rubuta tarihin duniya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau suka ce kai malam ai sai a mutu ba kare ba sai ce kash himma ta mutu himma ta mutu ba za ku iya ba ku kawo alƙalami da tawada sai fara rubutawa imamu tabari ku tafsirinsa yana fassara ƙur'ani da ƙur'ani ƙur'ani da sunna ƙur'ani da bayanin magabata da fatan gane sai malam ce bayan ga tafsirin tabari kuma ku ɗauko tafsirin al-imam abul fida ibn kathir ad-dimashqi mai mujalladi takwas kai sudi ma na cewa ba a rubuta littafin tafsiri a salon na imamu ibn kathir mutumin damascus ne sarkin imamul bizini almajid ibn Ya ce tafsiri na uku da karku yi wasa da shi tafsirin ma'alimu tanzil na al-imam muhyiddin abu muhammad al-husayn al-baghawi muna da tafsirin nan wannan tafsiri na matukar amfani da shi a karatukan tafsiri a gida da kuma waje saboda ya kafa makansa ka'idar sai ya fassara ƙur'ani da ƙur'ani domin ibn kathir na cewa idan maka ɗauki wannan tsari ba to za ka fada cikin matsala yace domin wani lokaci ƙur'ani yakan faɗi magana a buɗe kuma sai zai ɗaura magana a wani wuri sai ka tara ga misali Allah ya ce me man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya abin kirki daya yana da lada goma kin hada fir'auna kenan ya ce duk wanda lafazin na nuna me gamewa ne a zahirin lafazin hada fir'auna kenan da me kace la qur'ani ya ce man da me kace la sai mu ce a'a kana bukatar ka je wata aya akwai fassarar wannan ayar a wata aya Allah na cewa me a suratul taha wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mai hagani ko sai ya ce man duk ashe ba duk bare sai ce wanda ya abin kirki amma yana da imani okay ashe man can ba da general application dole ka takaita ta kai mata da baibayi da wancan aya in ba ka da wannan manhaji a tafsir to tamsiri kake yi ba tafsiri akwai tafsiri akwai tamsiri akwai tahasiri to Allah ya kiyashe mu shi yasa dole ɗaliban ilimi mu tashi mu koyi wannan fanni mai daraja mai albarka manyan sabon irin san abbas sun kware ta tafsiri irin su ibn sa'ud irin su ibn ta ce kai tsaya wannan ayar ga inda aka saukar da ita a gaban su akai Tafsirin na gaba tafsirin al'imamu wato ibnu abi hatim ya ce guda hudun nan karka yi wasa da su ya kai ɗan uwa masoyi ko ba ka iya karantawa samu littafin nan ka mallaka in ya so Allah albarkaci yayanka da ilimi su karanta ko ka mutu zaka samu lada ai wallah ba iya kansu ba kenan akwai addurul mansur na imam suyuti shi yana da matuƙar kyau akwai tafsirin al na na zamakshari to shi kuwa ɓangaren arabiya ne nuna gwaninta an sallama masa a duniya to sai dai na da matsala wajen aqida dan mu'tazila ne malami na cewa ka ɗauki abin da ya faɗa na daidai kurakuransa ka aje masa Allah ya mana afuwa gaba ɗaya. ibn kasir na cewa idan ka kasa samu littattafan nan to ka fassara aya da aya kamar da na baku misali ga misali na biyu Allah yana cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata sakakku su zauna su yi zaman idda kenan ko jini uku ha to kuma can sai Allah ta'ala ce min wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlakun masu ciki su iddan su su haihu to ina wancan jini kuka sai mu ce a'a waccan aya wannan ta fassara ta ana kiran wancan mutlaq wannan kuma muqayyad haka zaka yi ko kai ne mutum yace da kai ainihin kullum da safe sai na ci abinci da safe ya baka magana ne mai faɗi sai ka je ka kawo masa zogale da ya ci a ni ba na ci ai koko nake so to kaga wannan kokon shine specific a takaici waccan yana cin abinci is general so in za ka ba da labari ka ce ko da dai ya ce abinci amma koko da kusa yake ne ba dole ana faɗin magana sakakkiya kuma a ɗaure ta so a kuna ilmin tafsir ko ƙur'ani ya fassara ƙur'ani ko kuma ƙur'ani sunna ta fassara ƙur'ani ba haka ba ne? Allah ta'ala ya faɗa a cikin sura mai lamba hudu aya ta goma sha ɗaya zuwa sha biyu mai Allah ta'ala ce yace Allah fi auladikum Allah na muku wasiya game da ƴaƴanku mata sun shigo auladikum ƴaƴanku annabi na ciki yana ciki saboda kum lamirin jama'a ne amma sai ce mu annaba ba a cin gadon mu to sai ka fitar da ayan annabi ciki to ka ganin sunna ta fassara na qur'ani kun gane na biyu a cikin sura mai lamba shida aya 83 zuwa hudu kasa je ka karanta suratu al-an'am Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum menene mutadun waɗanda suka yi imani ba su rikita imaninsa da zalunci sannan suka ce ya rasulullah zalunci aiko cikin babu wanda bai zalunci bai cike ku tsaya ba wannan zaluncin da kuka ɗauka Allah ke nufi ba zaluncin da Allah ke nufi nan sai kai su aya mai lamba nawa goma sha uku sura mai lamba talatin da ta luqman luqman mai ce Allah ce wa in qala luqman li binihi wa huwa ya'idu ya bani la tushrik billa inna shirka la zulmi khalas kar kai shirka sai ce shirka Allah ke nufi sahabbai masu nagarta sun kasa gane fassarar aya sai da suna ta yi musu bane malamin suka ce ashe sunna dole ne ashe duk wanda ya ce mu ba mu da hadisi mu qur'ani ku ja shaytani yun da kuke? babu yanda za a yi ka fahimci qur'ani sai ka koma zuwa ga babba dan abdullahi wanda Allah ya bashi qur'ani Allah ya faɗa a sura mai lamba 16 aya mai lamba 44 wa anzalna ilayka dhikra litubayyana nas mun sauka maka da azzikir reminder dan kai bayani yayi bayani me annabi ya bari wallahi babu babu komai ya faɗa to ashe ka koma zuwa ga fassararsa shine zaman kalafi. biyu na uku ɗaya daga cikin sahabai yana karanta wannan sura a cikin sura mai lamba ta biyu Allah na cewa وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل كتشي كشاء دوات رمضان حسي فرنزري يا بينا daga bakin me sai aka samu wannan sabici to bal din zare farin zare sai dauki abin literally ya samo igiya fara da baka masha Allah ya ɗauko filo matashi ya ɗora a kai ya kuma kawo kwanan abincinsa lokacin saho sai ya ɗiba in ya ci ya ci to barin gani ko farin ya bayyana daga baki hagan bai fahimci nan ba bai daina cin abinci ba sai da ya gane e ga zare fari ga baki ka gari ya ga waye alfar ya je ga annabi ce ka amma kai kuwa lalle kana da matashi filo wanda har ya toka rama hudun da fadara ai abin da ake nufi da farin zare ana nufin haske ne symbolical expression hmm. ana nufin me mahudara na alfijir bakin zare duhu ka gaji kana ta gibda abinci hmm. amma mun Allah bai ce rana ba irin wannan nan da yawa da haka ne babban malami al-imamul auza'i yake cewa yace alkur'anu ahudu ila sunna min as-sunna lil qur'an yace ya fi bukatar sunna ta yi fiye da bukatuwar suna da sai imamu shafi'i wanda shi ya fara mutu akan ahkamar ƙur'an, sai ce domin sunna ita ce alƙali ga ƙur'ani yan uwa musulmi bayan mun ji wannan akwai littattafai na tafsiri wanda akwai haɗari ciki ana su tafsiri da ra'ayi irin tafsirin nahjul balaga na yan shi'a misali da irin suna tsaftaba'i misali ko ka iske tafsirin yan bid'a ka iske an ɗauko aya a karkatar da ita daga abinda da Allah ke nufi zan ba ku misali ɗaya daga cikin yan bid'a da ya sha ruwan bid'a ya ƙoshi a billah sai yake cewa ai manzon Allah ba mutum bane aka ce to ga Allah ya ce qul inna ma ana menene sai shi abu kuma ji masaran bane kuka ce to muna saurare ai abinda ake nufi inna inna inna ma ana bashar inna tabbas ma ana ni wa mutum bane wai abinda ake nufi ana emphasize ana karfafa kore masa mutuntaka ne ba wani malami na Allah da wannan fassara to bi da haka take wai inna tabbas ma'ar ni ba mutum bane to ko tafsirin in shi'a marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan al-bahrain hasan da husayn shi'a kenan suka ce inna allaha ya'murukum an tadhbahu Allah ya ce ku yanka saniya saniya Aisha yana nan da yawa muna faɗi don ka san menene tafsiri menene tafsiri kuma wallahi zama ana kasala ba a karatu ba ka da uzuri muna cikin zamani da ke cike da fitintunu iri iri Allah ka kiyashe sannan kuma akwai tafsiri irin na tabi'ai misali kana bukatar tafsirin manyan malamai irin su mujahid mujahidu ibn jabrin ya ce na karatun tafsirin ƙor'ani a gun ɗan abbas allah ya dade shi sauka sau uku tun daga farkon bakara hannunsa ya ce babu wata aya sai na tsaye da shi ce aka ramkan lami ake nufi da wannan a ina ta sauko me ma'anarta Ya aka bai sauka kaga ba karatu na syllabus bane na cin jarabawa kawai da haka malamai ke cewa idza ja'aka tafsirun am mujahidin fa hasbuka bihi tafsira in tafsiri yazo maka daga mujahid ta shiga da gida kawai irin su qatadatu ibnu da amas saddusi irin su al-kalbi irin su al-aufi irin su ibnu abi layla dole kana bukata a tafsiri ka koma zuwa ga magabata haka suka fassara wannan wurin bari ba mu misali Allah ce wa najmi wa najmu kai wash shajaru yasa ne ne ina son ɗayan ku fassara ma'anar wa najmu me ake ne Wa najmu wa najmu of course shi ne ma'anar tattara Wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa so a zahirin najmu tawa ake nufi hamarin suka ce ba nan ba taro ake nufi nan ba a rayu ɗan abbas wata mazhabar ta ce ita ake nufi amma suka gabatar da magana ta an najmu anan dukkanin wata shuka mai yado wadda take bin jikin bango ba ta da makyangyama ba ta da ainihin stall ba ta tsayawa kaga darbejiya ai ba yaduwa ba ce tana da kafa duk tufafi kamar yaɗiya iya da abin da ake cewa kuringa kuringa irin ta doya kaga na jumuci duk bishiyar da ba ta tsayawa da kafa sai ta bi jikin bango ita ce annaji ma'anar dalili saboda ya ce wa najimu ya ce wa shajaru shajaru tana tsayawa sai kawo opposite ɗinta wannan ita ce fasarar na abbas irin wannan suna nan birjin a to wannan abinda wata zan faɗa kenan a takaice in akwai yiwuwar ɗora gobe ƙila abin da ya saura na bayani kan ilmin tafsir don muhimmin abu ne ni abin da nake son bashi muhimmanci kenan yi a cikin wannan mukaddimar tawa bar barma ainihin shi mal abdullah ya abin in ba ta kama za mu sake haɗuwa gobe ne. to bayan mun ji wannan yan uwa masu albarka wato shi ilmin tafsir akwai masu shubha to ai ahlus sunna kun ce kaza bid'a ne to ai tafsir annabi tafsir a ramadan ne ai eh, suna faɗin wannan to to a ramadan an an ina kai tafsir ramadan da shi kuna yi ahlus sunna kun ce maulidi bid'a sai muka ce subhanallah subhanallah subhanallah shi mutum idan aka rutsa shi ya rasa ta cewa ta shiga kamin kamin kamar mutum ne ya ce me yasa kai sata to ya haka ma kai sata ne ko kai da zai kai sata ne ke? balantana wa zai hada wannan da wancan akwai lafazin tafsiri a qur'ani na jawo ayar dazun ko ba kawo ayar ba ku tuna mu wata aya ce ku kawo ayar illa ji'naka bil haƙi. wa ahsana tafsira ina ne Allah ta'ala ce wa af'ala maulida a abrahim ina fada sunna a matsayin misali mala'ika jibrilu alayhi salam yakan sauko duk ramadan yana koya ma annabi qur'ani me ma'anar koya din ai fassarawa ga abin da ake nufi yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu me thumma inna alaina me bayani ba tafsiri bane kamar ka san mutum in ya bace bid'a ta buge shi yana magagi ta shirme da hayani watan ramadan shine watan qur'ani شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أوتر رمضان Ashe in akwai watan da ake fassara shi فسر bayyana shi to a wannan lokacin. yanzu kafa majalisar tas yanzu ya fansama kasashe da yawa za kasashe irin su america da turai da waye san da wannan sai suka binci a ah, wannan ba alkhairi ne ta ka sai ka ji ga masallaci ɗan ƙarami ɗan cur su dinga ɗaukar nauyin tafsiri ana yada kuma yadda suke yadawa ba irin mayan da muke bane ni abin da na a bara haka muna tafsiri a townsend mosque a ainihin bronx a new york kusan mutanen canada suna ji mutanen belgium suna ji germany suna ji tafiya a mota suna ji a wani system ne ba san kan shi ba so littafin Allah ne yaduwa yake yi kuma kokari suke su karanta Qur'ani su fahimce shi na faɗa anan a cikin jawabi na tsarabar tafiyar da na yi cewa bara yara ashirin ne aka yi bikin haddace Qur'ani su a birnin New York a New Jersey Amerikawa guda ashirin sun haddace Qur'ani dukkanin su ba wanda yi shekara talatin Al-Qur'an mu'jiza mu'jiza tsoraka mu karanta shi musamman a nasa mu yi aiki da shi ya zama ka'idanmu ya zama shi ne dokanmu ya zama shi ne madogaranmu in ka bar shi za ka faɗi wallahi billahi ta kame da shi shi ne tsarin mulkinka constitution ɗinka ka aje kwanci tuke can gefe riƙe wannan constitution ɗinka mai Allah ya ce a littafinsa to amma ya fassara tuki mai magabatan suka ce sai ka zauna lafiya to wannan kina ta kai tunda akwai yawan lokaci to sai mu je zuwa ga ainihin aya ta 30 a cikin suratu al-baqara yawanci mun saba lokacin tafsiri mu fara da gabatar da tambayoyi to amma da dai yanzu shine farkon al'amarin tambayar da kuke da shi sai ku tara za a amsa su da yardar Allah kuma karanta mana aya ta talatin inda muka kwana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وانا اتجي آية ملنبا تلاتين دي دي تكون وانا سورة البقرة آية سورة ملنبا بيو وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في لض خليفة زوا قرش Allah ce wa iska tuna lokacin da ubangijin ka ya gaya wa mala'iku suka ce mala'iku daga amlak malaka wato wasu halittu ne da Allah ya su da haske a tsarin halittansu babu sabo kwata-kwata Allah ya ce la yasin lamarin ya fa'alu na mayan mayumaru kuma cikinsu akwai masu yi Allah tasbihi ba sa yankewa yusabbihuna laila nahara la yafturu mala'iku Allah ya ce da su inni ja'ilun ni zan sanya fil ardi a bayan ƙasa khalifatan mamayi shine khalifa qalu sai suka ce a aka ji ubangiji yanzu ka sanya a bayan ƙasa man yufsid wanda zai ke banna fiya a cikin ta wa yasfiku dima yana zidda jini wa nahnu alhali ga mu wannan wawan ana kiranta wawul hal muke maka tasbihi muna gode maka wa nuqaddisu laka muna maka taqdisi qala sai Allah ce inni ni a'lamu ma la ta'lam ana san abin da ku sani tambayar da suka yi ma Allah wannan tambaya ba tambayar da anja ne? tambaya ce ta ladabi da neman ƙarin asiri in ba ka ba Allah ya ce ku tambaya la ai shi Allah ya ce me la yusalu amma ya fa'alu wa hum menene yusalu Allah ba a tambaye sa to sun yi tambaya kuma ce ba sa sabo dole ka fahimta kai tsaye tambayar neman haske ne kawai ba ja in ja ne? sai Allah ta'ala ce mi wa'allama adama al'asma'a kullaha kuma arabakun alal mala'ika sai Allah ya ilmantar da annabi adamu sunaye gaba ɗaya malaman tafsiri na cewa hatta kasko suka ce hatta alƙas'ata wal ƙasi'a allama har kasko sai ɗauka ce wannan sunan shi kasko ‘ya'yana a ƙarshen zamani za su yi aiki da shi wannan sunan shi lauje wannan sunan shi manjagara wannan sunan shi awartaki wannan sunan shi wannan sunan shi ya salam kullaha ya koya musa to da aka riga aka aka aka kinsa shi da ilimi wal prepared to shikenan sai ce da mala'iku thumma aradahum ala al mala'ika sai Allah ya bidur sunan yayi musu fare shine arada yayi faretin sunayen faƙala an bi'uni ku bani labari da sunan ku gaya min muji in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne ku gaya min sunayensu qalu sai suka ce zuwa kenan zuwa kenan subhanaka sarki ya tabbata gare Allahu akbar kaji bayin Allah masu da'a sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da ilimin komai me yasa nace ba mu da ilimin komai a ƙa'idar larabci idan kana da lamalu wacce suke kira lamun nafi ta gamu da kuma suna na nakira mai suka ce suka ce idza bashar lamun nafi an nakirata fan nafiyu lil umumi wal istiqraq da fatan gane ko wato korewa ne na gaba daya ba mu da wani ilimi illa ma allamtana sai abinda ka ilmantar da mu ya Allah sai suke ma Allah kirari innaka antal alimul hakim tabbas Allah kai ne masani alhakim gwani ma'ana duk abin da kai cikin lamarinka Allah kana da ilimi akwai gwaninta ko da mu a mu mun kasa ganewa Allah kai ne al'alimul alimul hakim shi yasa komai faru da kai bawan Allah kai da akwai hikimar Allah kai ne ba ka sani ba ka ta mutu ya mutu ka kaza kaza har ta faɗuwa a jarabawa ai kaga ba masu wani to amma ku hikima ta ubangiji sai ka zaba sai ka tashi ka sai ba bacci za ka yi muku in Allah ya toshe maka wata kuma sai bude maka wata saboda wallahu ya alamu wa antum la ta'ala da fatan gane ko wannan shine abinda Allah ta'ala ya gaya musu ci gaba qala ya آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال سي الله يتي يا آدم تند سنكاسا أنبئهم بس لاباري gaya musu فلما أنبأهم بأسمائهم a lokacin da ya gaya musu labarin sunayi ya ɗauke shi wannan shine kaza qala sai Allah ce alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samfala ba na gaya muku ba na san gaibi abin da ke boye sama da ƙasa ba na gaya muku ba kuma na san abin da ku kanku ke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da abin da kuke boye ana gaya muku na san Allahu akbar wa id qala rabbuka wa id qulna lil malaa kachis judu li adama fasajadu fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna malaika lokacin da muka ce da malaiku ku yi sujuda ga annabi adam sujudan nan wace iri ce suka ce ana nufin sujuda ce ta gaisuwa ba ta ibada ba ito ko da gaisuwa Allah ce kai ma wani sujuda in dai shi yace in dai Allah ce kai ma wani sujuda to in kai ta zama ibada gare ka dan da kake masa kun gane saboda haka da ainihin dan akwai masu kame kame to ai kuka ce tsoguna mai manya da durkusa laifi to Allah ce da mala'iku kullu sujuda kuka ce wani irin hujja ne muke kawo haka nan Allah ne ce kai kuma wace kai ko Allah ne ce ku yi sujuda kai wace ka yi misali ka koma zuwa ga tsarin gai da iyaye a tsarin addinin musulunci yadda annabi sai ka zauna lafiya in ya ce a miƙa hannu a miƙa, in ya ce mu durƙusa sai mu durƙusa wallahi babu mai zama lafiya fiye da wanda zai haƙura ya bi doron karanta mai san Allah sun shi Allah aiko alamar kana son shi to ka so abin da ya taho da shi karka yi da'awar so da wake-wake sannan tsakaninka da sunansa milamilai da nisa kai ma kasan ba kai makanka adalci zan fi ne zuwa ce da mahaifinsa ya baba ya baba ya baba mai girma ah, ya ce to zo ka tafi gona wallahi ina aina gaji sai kuma far ya baba ya baba saboda Allah ne wannan ba iskilanci bane ka zo kana waka kana son annabi amma sun baron ka da sa ka kirkiro abin da kwata kwata ba addini kaga mutum ya tara carbi malam da kotuna kamar mahaukaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine addinin annabi sallallahu alaihi dole ne ayi bayani saboda amana ce a wayan ma'abuta ilimi wanda zai gane Allah sa gane amin wanda yake kuma rage na shi ina fata an gane ko da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a lokacin da muka ce da mala'iku ku zu daga annabi Adam sai suka yi sujuda illa iblisa aba face iblis ba sai shi shine mana a Wasu takbara ya yi girman kai wa kana min ya kasance daga cikin kafirai mai girman kai suka ce kin gaskiya da rena mutane ci gaba wa ya آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين سيمك يا كي آدم الزونا كيد ما ترك أجدا الجنة شيني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة شيني إبليس ياكي شيكنا يا هلكا sai aka ce da annabi adamu da kai da matarka ku zauna a gidan aljanna ku ci shine wa kula ku ci daga gidan aljanna ragadan a yalwace ne ragad larawa kan ce wani fi ragadil aishi yana cikin rayuwa masha Allah to ku ci a yalwace duk inda kuke so amma kada ku yadda ku je kusa da wannan bishiyar wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin ga wata bishiya karku je kusa da karku je kusa da ita wato ka gani idan Allah ya haramta abu to sai ya haramta hanyar da ke kaiwa ga abu da ka gani Allah ce game da zina sai ce wala taqrabu zina da ce wala da ce karku mm, je ma kusa saboda me rigakafi ya fi menene magani in aka ce abu kaza haram ne ka kiyaye arafto sai Allah ta'ala ce waccan bishiya kar ku kusa da ita fatakuna sai ku kasance daga cikin azzalimai saboda mai sabo azalim azalimi ne ya zalunci shi. saboda idan mutum ya sabo ato wa ka cuta kanka saboda bala'in sabon zai dawo kanka ne ƙarya misali cin amana rashawa zina shan giya a'udhu billah Allah ya tsara musulmi gaba daya sai ka iske masifar annobar za ta koma kan ne yasa aka ce mutum ya zama to azzalimi ke ya ce kar ku je kusa da nan bishiya din dan ga abin da zai biyo baya amma mai biyo ba sai shedan ya yi musu talabibiya ko talabuwa ko mantasala ma'ana shedan sai ya zamar da su shine fa azallahu makiyar yasa suka zame shine malaman sauran muke cewa yayi musu mai talabibiya ko talabuwa ma'ana ya sa ka sauka ka taka dafara ka yi santsi ka zame gabarin hanya ta kirki shi dan haka ya musu kuma an ce wallahi rantsuwa ya musu ai Allah ya faɗa wa ku wa qasamahuma inni lakuma lamin nasi yace wallahi tallahi ya adam baka ci wannan bishiya sai malamin suka ce mumini in kana son ka cuce shi to rantsayin sa da Allah shi a imanin sai na ganin anya ka rantsa da Allah kan ƙarya kuwa anya ta mumini kenan saboda sanin da ya ma girman Allah ya san ba wasa ba amma sai dai kash a iya rantsai maka da Allah kuma a yi ba daidai a iya dan tafiya ta yi tafiya an gane ko saboda ka shedan sai ya rantsa musu sai suka bi shi shine ma na fa'azal lahu ma ke sai zamar da su fa akhrajuhuma mimma kana fihi ya fitar da su ku kalli lafazin qur'ani tun daga nan Allah yana magana kan biyu ne bibbiyu bibbiyu kaga ya ce an ta wa zaujikul janna wa kula ku ci alif na mutum nawa biyu in ka ce akala ya ce akala mutum nawa shariba ya sha shariba su nawa qara'a ya karanta qara'a to kalli ko da kyau nan sai Allah ya maintain din abinda da suke kira duality wato lamiri na mutum biyu wa kula ku ci haifu shi ma kuka so ku biyu wala ta ba ku biyu fata kuna. duk ana magana biyu ne ko to a aya ta gaba ma sai aka ci gaba da aiki da lamirin biyu fa azallahu mashaifa sai shi dan ya musu talaɗeɗiya fa akhrajahuma mutum nawa ne ya fitar da su mimma kana daga abin da su biyu suke ciki annabi adamu da matarsa to amma da aka zo wajen cewa ku bar aljanna sai Allah ce qul nahbitu ku sauka gaba ɗayan ku bai ce ihbita mutum biyu ba ha to me fahimta kwana na a a farko yin ana ta magana adresin mutum biyu ne amma da suka ci bishiya sai aka ce to ku sauka nan ba yi magana biyu ba gaba ɗaya ku sauka to lamirin ya canza kenan na'am shi da 'ya'yansa da kowa da kowa yau ɗarki na tashi ragaya ta zauna har zai yi to amma waɗanda suke jagoran gidan ai shi da ita ne ko gida ne wa ake tambaya kudin haya misalin ana biyan haya gidan kuma za a tambaya in aka ba su quick notice ba kowa da kowa kowa gani ba ne tunan kaga lamirin shi ne sai Allah ce wa qulna habitu ku sauka daga aljanna ba'dukum li ba'din adu ku je duniya za ku zauna sashin ku makiya ga sashi gashi muna gani kuwa farare na gaba da bakake an musu mulkin mallaka colonization yaƙe-yaƙe a duniya ba zaman lafiya kawai inda za ka sa zama lafiya tabbas dahil perfect sai ji aljanna hmm. amma duniyan nan ba za ka tsira daga bakin ciki ba ba za ka tsira da matsala ba ba za ka tsira daga sharrin masharranta ba in dai kana rayu to wannan alkhairi ne kuma gari ka ka fahimci wannan hakika ne inda za ka sami abin da ake ce masa jin daɗi nagartaccen, sai ka shiga aljanna domin Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kafatin mun halicci mutum cikin cin kwakwa ne ba sai ka rubuta to ko dai ka ci kwakwa kan bin Allah ko ka ci kwakwa a tsiya ta ko kwakwa dai ka sai an ci innaka kadihun ila rabbika kadahan to don da yake haka ne kuwa Allahumma amin ka sha wahala yanzu mun fara azumi ai akwai wahala ciki wahala ne alkhairi wallahi ita muke so duk shekara ma ka ita muke so matar aure da take bin sunnar Muhammadu Rasulullah ta haƙura tana gida kila gidan ma ba fanka ta hawa da zafi wata kuma ta ce ba ta yadda ba gara ta fito ba beach ta bayyana jikinta ke din ke da alkhairi wancan kuma jakar shedan ce in takunu alamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun Allah ce in kuna jin kuna shan wahala kan bin Allah yau mabannata ma suna shan wahala karuwa an rafke ta da ainihin kwalbar giya ta fashi a kace wahala wahala banza ke ko koda miji ya miki fada ki ce mai na gode Allah ya saka i love you really ai gaskiya ne Da gaskiya kuna wani kulubu a faɗi kalma mai kyau mai daɗi tsakanin ma'aura mana alkhairi ne ai saboda haka Allah ta baraka wa ta'ala ke cewa sai muka ce ku sauka sashin ku da sashi abokanan gaba ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuna da mustaqar ma'ana mustaqar kuna da matabbata shine mustaqar mana ku sauko ƙasa ku zauna a duniya kuna da wurin tabbata shine duniya wa mata'un da jin daɗi ila hinin zuwa wani lokaci malamai suka ce wani hin shine waqtul maut lokacin mutuwa shine hin saboda kowane mutum yana da kwanaki guda biyar ne a duniya na duk ɗan adam kwanakin sa biyar akwai yawmun mafqud yawmun mashhud yawmun mawrud يوم maw'udun يوم ممدود guda biyar rana ta farko ana kiranta mafkul rana wadda ta riga ta ta wuce ta tafi kamar jiya ashirin ta riga sha'aban ta tafi ta tafi da komai naka a rubuce in khairan khairan sharran sharran la hawla wala quwwata illa billah shine mafkul rana ta biyu ita ce yawmun mashhud wacce kake ciki yanzu wannan majalisi na tafsir na ramadan na cikin yau muka mashhudu mala'iku sun shaida ka halarci majalisin qur'ani kuma kai ladabi ka saurara ka sa tsoron Allah kuma dan Allah ka zo ba wani makhluki ba wannan sun sa Allah ta'ala ya da kai mashhudin kake to shi sa aka ce ita wannan rana mashhud ta fi kowane muhimmanci dan an ce ta kan ce ya kai dan adam na halarce ka yau ka yi aiki a cikina don ina aiki a kanka don shekarunka na tafiya halittarka na canzawa ko shaka ba rana ta uku yawan maurud muna da maf'ud mashhud maurud da upcoming day kamar gobe kenan an ce karka jira ta rana ta hudu wanda dai ita na ambaci wannan magana dai ita ce yawmun maw'udun ranar da aka yi alƙawarin ranar mutuwa la ilaha illallah to ita ce wa mata'un ilahi mutane suna da jin daɗi ilahinin zuwa wani lokaci ranar mutuwa ina magabatun sun tafi kai ma gobe ka ina kake katin kawo rana ta biyar ita ce yawon mamdud mafudun mashudun maurudun maurudun mamdud mamdud rana mai kakkiya wadda ba ta kasewa ba aka ce wa zalli mamdud wa ma'in masku Allah ka samu dace saboda ku je ku zauna a bayan ƙasa kuna da mustaqarrun wurin tabbata haka ne wa mata'un da jin daɗi ila hinin zuwa wani lokaci ta falqa adam فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إن هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وانا إتجا آية من لما تلاتين دبك أشكونا سورة من لما بيو سيء النبي آدم تلقى الله أكبر سيء سامو دان كلمة تلقى daga talakki ne kamar a jefa maka wani abu ka cafke to in za ka tafi zuwa ga tafsirin kalma da kalma sai ka ce annabi adam sai cakko wata kalma wato kuma Allah na ce to rike wannan alkhairin don ya zama dalilin tubarka fatalaka to amma anan sai ka ce sai annabi adam ya samo kalma ta rama daga ubangijinsa ita ce me rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana hazwa Allah sai kin samu masa wannan kalma fataba alai sai Allah ka tubansa Allahumma tub alaina innahu lallai shi Allah huwa shi ne mai yawan karban tuba arrahim mai yawan rahama aya ta gaba qulna biqu minha jami'a fa imma يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون sai muka ce ku sauka daga aljanna gaba ɗayanku fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan shirya ta zo muku daga baya to faman faman hudaya duk wanda ya bi wannan shiriyar tawa fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum ya hasan ba su bakin ciki ba so sai ma buta ilimi ke cewa dama ashe tun asali annabi adamu Allah ya tsara dama duniya Allah da saukar da shi sai kai shi aljanna saboda hikima ta Allah saboda jarabawa in ba ka ba ai a farkon maganin ya ce wa yi ƙanar rabbuka lil mala'ikata inni ja'ilun filmai ai bai ce fil jannati ba ashe bai origin dama kasa za a zo ba ma sai aka bi ta aljanna dan a fayyace maka ɗabi'ar dan adam yana da rauni domin Allah ya tsara za a zo duniya ne a yi jarrabawa a tattara script za a yi maki idan kiyama ta zo amma lokacin jarraba ita ce duniya aka zo aka sanya mana ibadoji dole mu yi azumi dole mu yi sallah dole mu bi iyaye dole mu yi zakka dole mu je hajji yani ayyuka na ibada sannan kar ku yi kaza kar yi kaza to waɗannan faso ne abubuwan da za su baka cancantar koma wancan alkhairi na har abada inda Allah ga dama ai ba sai jarraba amma yana sai jarraba kuma jarraba ke ƙara ɗaga matsayinka shi yasa ko fitila kake karatu sai ne ba su ka ɗauke wajen to jarrabawa ce karka yi tsaki karka yi zagi sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi abinci kake ci sai abincin ya goce daga hanya ka shaƙe ka kware jarabawa ce in kai zagi ka ce biki iya abinci ba sai ka yi hasarar lada ka da Allah ne kawai wato shi mumini komai na shi kowane sakan ya ci amfaninsa Allah hatta farce in ka so sa jikinka kaikayi ya gushe sai ka ce alhamdulillah domin akwai wanda ba shi da farce Allah ya hana mai idan idanunka ya matsayi ka yi kaso sa ka ga hanya garai tarwai ka gode saboda ba zuwa kake kake biyan kuɗi kana biyan bil na adadin abin da ka kalla duk wata ba misali inda haka ne da masu kuɗi sun mallaki gani kai baka da ganin kauke da misali kenan ni'imar Allah dole sai an gode mu mun zo wannan duniya saboda wannan ittila'i da kuma jarrabawa Allah ka samu hai ka samu sunan jarrabawa saboda haka Allah ta'ala na cewa wanda ya bi shari'a ta babu tsaro gare shi ba bakin ciki to me aka ambaci tsaro da bakin suka ce eh dalili inda mutum zai tunkara lahira ai baka san wurin ba mutum kan ji tsoron abin da bai sani kowannen mu na tsoron ya rayuwa kabari take ne ba mu san Wadanda suka riga mu san sani la ilaha illallah to ya rayuwa take kuma za ka ji zan ji za ji kowa sai ce to sai ake cewa ake ce da su in kun mutu wannan tsoron babu shi amma ga sharaɗi kamar inda Allah ta'ala ke cewa ne tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu sura mai lamba 41 suratul fussilat kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki tsoro saboda zamu tunkari abinda the unknown the fear of the unknown ne masu abin Ban mu sani ba to bakin ciki fa saboda kabar baya kabar iyali kabar marayu Allahu akbar ka dukiya to Allah zai bince su karkai bakin ciki yaya ka amince mutum ya tuka ka a jirgin sama har kana bacci ka saki jiki mai tuka lamarin ka kana raye kana mace Allah ne ba za ka saki jiki ba kuwa na'am in dai kaftin na jirgi a teku mai torokoko da bala'i da tashin hankali a sa masa kaya har ana bacci har da table tennis har da sakin jiki har da matsaya ta suna yi duk kun sallama to a ce Allah shi ke jagorar lamarin ko ka saka masa makayi ka sallama sai ka huta ke yasa ce ne wa man yatawakkal ala Allah fa huwa min hasbu to haka za a ga ma ɗan aljanna okay ana cewa da su in kun yi aikin kirki kuka bi shiriyar ubangiji babu tsoro gare ku ba kuma za ku yi bakin ciki ba lokaci ne lokaci ne to ku hakuri mu je ga ayan nan da alaka kafaru wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wadanda kuma suka kafirce suka kareta ayoyin mu to waɗannan su ne mazuwa wuta ula'ika ashabun nari hum biha khalidun su ne 'yan wuta kuma suna masu dauma cikin wutar Allah ka tsare mu da wuta saboda ita wuta Allah ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar ya Allah duk wanda ka sa wuta ka gama kunyata shi Allah ka tsare mu da ita yanda aka kulle kofin wuta a wannan wata ya Allah ka kulle mana kofar wuta gaba daya har lokacin ba da qulu amin qulu amin qulu amin ya Allah yanda ka bude kofar aljanna ka bude mana har abada ya rabbal alamin dan wa musulmin nan za a sa aya 39 za a dora gobe kuma da abdullahi ya dora ko inda hali dora amma dai nan muka tsaya Allah muna roƙonka Abin da muka faɗa daidai ka ba mu ladansa wanda muka yi kure ya Allah ka shafa kuren daga zakatun bayan ka ka sa alkhairi ciki ya rabbal alamin daga ƙarshe yawanci akan yi tambayoyi a kuna da su kuma yanzu ko to shi kenan sai tambayin da ke gare ku Allah ya mana muwafaqa ya samu dace sai dai zan a gurguje kan na manta hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku yi sahur ina faɗa ne saboda akwai wanda suke ce ayin ba ma sahur to kuskure dan wa. annabi ya ce tasahharu fa inna fi tasahhuri baraka ku yi sahur fa saboda lallai cikin sahur akwai albarka to da kai sahur kuma ɗaya daga cikin malamai sai dai ambaci benefit na sahur wajen kama guda shida ibn hajar ya ce kaga da farko dai sahur na sa karaya sunu annabi na biyu yana baka nishaɗi da karsashi na uku yakan sa azumin kai zama ba irin na yahudawa ba ne don yahudawa ba sa sahur ya faɗi ganin wajen guda bakwai kuma ba wai ana nufin sai ka ci abinci ka take ciki wani hmm, ko da bino ka ci ka sha ruwa ai innamal a'malu bin wasu kan ce in mun ci abinci wallahi muna kwarnafi yakan dame mu ka ci abin da zaka iya mana almuhim ne ka raya wannan sunan na biyu kafin tambayoyi karya azumi da wuri ina nufin shan ruwa da wuri rana na faduwa ba a so ka jira sai an kira sallah kuskure yana daga cikin sunna jinkirta sahur da gaggauta mai to kuma malamai sukan ce ko kuma ya tabbata cewa sahur din nan ana so tsakanin sahur ɗinka wato da fara azumi a samu kamar karanta aya hamsin to mushkilar ita ce wace aya irin su sun manazar ita ma a ce ko mu da hamatan ba ya bace ko kuma ya amano ladina ta dayan tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu wal na kunka? wannan dogowa ce ta kowace tsaye a ƙorani mai girma wace kake nufi wace za mu ɗauka? ina ganin sai mu ɗauki ausatuha tsaka tsaki saboda malamai sun ce saurin qur'ani sun kasu gida uku akwai aqtiwal a cikin ulumul qur'an ko quranic sciences aqtiwal sun kasu gida bakwai baqara sai wace ce al imran an-nisa al-ma'ida al-an'am sai wace ce al-a'raf al-anfal sun yi sabani anfal da tauba suka ce ko dai mu haɗa su anfal sura ta takwas tauba ta tara mu aje mu ɗauki suratu yunus sura mai lamba goma ana kiran su mai atiwa to sai kuma mai alkisar su kuma sun kasu gida uku akwai alkisar tuwal alwisat da kuma mufassal alkasar wanda suke gajejeru ne kuma akwai bismillah tsakaninsu da yawa sun kasa su gida uku akwai dogayensu ta fara daga ina suratul hujurat daga duhe kuma suna cikin alkisar mafassal saboda bismillah da ke yawa wurin almuhim in aka ce wato sahur ga yadda za a yi to kar ka ɗauki misali tun manaba ko muhammadan ko ba haka ba ko za ka dayin to hmm. sai ka ɗauki misali matsakaiciyar sura kuma karatun karatu na wani irin mutum mai saurin baki ko mai a hankali a hankali almuhim dai ana son saboda Allah ya ba mu iko na haka kafin dai ku yi tambayar na fara cin abincin sahur na fara nayin kilo ba ina ci A shi har alfijir yake to ba ne. ya karisa ko ya dakata na haka sunna ta nuna kwarai da gaske idan mutum ya sha azumi kun gane da mantuwa domin misali in za ka fara azumin nan wani kila zai yi manta sai ya sha ruwa sai tuna sai ce astaghfirullah ashe azumin yake shin zai rama ne zai rama ba saboda ne fa inna allaha at'amahu a cikin muslim sai muslim amma malikiya na cewa sai ya rama wasu daga cikin saboda me sabbin dariya suka ce don gudun karaba mutane chances na aikata laifi amma ga nasi ga nasi mu bari shi ya sano me yasa yato tun da dai an ce Allah ne ya ciyar da shi shayar da shi idan mutum ya ci abinci da gangar zai kafara da gangar ya ci abinci zai kafara ba mu da nassi da ce zai kafara nassin kafara wanda ya jima'i mutumin ne ya ce ya manzan Allah halaktu wa ahlaktu ya manzon Allah na halaka na halaka me ya faru kaji kaji kaji kaji aka ce kafa ya kwanta da matarsa rana tsaka kira saboda musulmi musulmi nan ne kake da kafa na shigo don a matsayin kawai muqaddima kafin da tambayoyin ku bismillah rubuta shi mai suna a haka mu da hai hukuncin jini a musulunci littafi ne wanda yake masha Allah ɗan ƙarami ka isa a jiwo kuma karanta shi daga nan masu zuwa kaduna inda za ka iya karanta ya tattaro bayani cewa ai dama shi jini ana ba shi hukunci ne in an gan shi kuma wadda ta gan shi ɗinnan ta san sifarsa ta san launinsa ta san shakarsa in yana nan hukunci na nan in babu shi hukuncin katta azumin azumi yi kaza kaza ya tashi daga bayanin ta ta ga jinin nan ta ga ta ci abinci haka ne ko daga ba sai sake dawo ina fahimci da kyau o ya dauke kuma to shikenan in ya dauke kuma da azhar rana ba ta faɗi ba kina da zaɓi ko dai ki ci gaba da cin abinci amma a lungu a boye saboda idan ka ci abinci kana da uzuri wani bai sani ba sai maka mummunan zato amma mafi kyau ki yi abin da ake ce masa imsaki kama ba ki karki ci saboda girmama lokacin kawai amma inda za ki ci ba wanda zai laifanta ki dalili kina cikin masu uzuri kuma ba za ka ce azumi take ba domin azumi ana farawa daga huduwar alfijir ta kuma ga shi a ɗauki rana ba faɗi ba shi ne ke cewa zaɓi biyu ku da ci abinci a wuri a keɓe don kar a miki muna zato ba a fahimta in ku za ki ci a fili ki yi bayani dalla dalla karo ga ina cin abinci ga uzuri amma kawai in zai yiwu kuma ya kamata yi kiya kuɗi ki kame kawai amma ban ce in kin cikin da wannan tambaya yake cewa shin annabi adam sun haihu a aljanna ne to kai kuma wannan me zai tsare sun haihu a aljanna ba sun haihu ya kaga annabi adamu alaihi salatu wassalam ya auri uwar munana hawa ko ba haka ba kuma a farkon sura ta hudu aya ta farko ya ce me ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa kuma minhuma rijalan kaseeran wa nisaa batha ay khalaqa wa nasha Allah ya yada ya yi spreading maza da mata da yadda da su sai to shikenan ya nuna maka annabi Adam da aina na Hawwa kwarai sun haihu tunda ai daga nan ne aka samu matsalar kabila da habi kuma da aka ce kulna habitu minha ku sauka gaba ɗayan ku shi da iya ɗinsa minha daga cikinta shi suna cikin aljannar kenan saboda min na nufin starting point ne ha pronoun na inda ake ciki ne ina ce kharajtu min albayti ko wasu arju ilaihi wannan yi din menene sauraka a zahirin ayar eh annabi adamu alisatu salam sun hayyafa sannan karshe ainihin suka fita aljannar da za mu koma ciki da yardan Allah al-firdausul a'la Allahu akbar wani wuri ne wanda ido wallahi bai taba gani ba kurmi bai taba ji ba zuciya da karmatsa karmatsanta ba ta taba gani ba sun ce fil jannati ma la ainur ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar hmm. saura ka sha'ani na ubangiji Allah ya san dace Kwalwara yana cewa akwai tarnan dangane da da nan ya koyar akan kan shari'a eh da ka sani musulunci bai kyale mu ba same da cewa wallahi ko tsuntsuwa da ke fiffikawa a samaniya Wadda akwai wani ilimi game da ita sai da annabi muhammad ya karanta wadda babu wani abu da gwari. ya ayyuhar rasulu ballin ma unzila ya min harbe. ya isar ko isar ba ya isar to ya yi gina mutane ya gina da iyali da sallama fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyiba aya ce jiran ai ku yi sallama a kanku in ka shigo gida ka ce da iyalinka assalamu alaikum ya umma wani ka kira ka da sun take so muhimmin abu Aya kai yi sallama assalamu alaikum ka ba su hannu ku gaisa da yayanka muhimmin abu ne ga mutane ke musu sallama a ci gaisuwar da ba mu da ita ba musulunci bai karantar da mu gaisuwar excuse me ba misali wanda wasu ke yi ko excuse wa ji faransa wadanda gaisuwar mu shine assalamu alaikum idan muka na a misali iyaye ne eh iyaye su suka fi cancanta ma ka roƙa musu amincin Allah assalamu alaikum ya abi da murya mai toshi assalamu alaikum ya ummi kif halka sai ka zauna in tana zaune wasu malaman da ke cewa kawai in ka gama ya ka fara ba su hannu domin suna ji da kansu ka zo laganta ta wannan kuma al'ada ce kawai sau ne za ka ga mutane kana mai kamsa lokaci a alaga fata man sai danyi hannu ya mun yana bana washi wallahi ka miƙa hannu wai shi yana gani ya ƙara girma ka kenan wata kai daidai ba kakan ce ka hannu ya suna dan uwa wannan tarbiyya ce wadda ba ta da ma'ana an gane ko idan ka san miƙa ma wani babban hannu zai ja maka matsala a zage ka shike ka kyale su suka samu an gane amma iyaye na'am a ce da assalamu alaikum wa rahmatullah na'am in sun miƙa maka hannu ka basu idan al'adar ku da culture din ku miƙa wa manya hannu kamar da zama abin magana su kiran sai ka ka tsaya amma in sun baka babu dalili na kake ai girmamawa ne mutuntawa ce babu inda aka ce da mu mun ga wani babba mu faɗi mu durƙusa musu ba mu samu nan ba al'ada ce ta shigo mana kuma malaman shari'a na cewa wai tu mai muhakkamatu ita al'ada ana activating din ta yin eh, mai kyauce ba mai kyauce sai aiki in ku ta kauce sai mu aje ta kawai saboda ka haka ake yin gaisuwa a musulunci Allah ka ba mu ikon kewa abin yake cewa dangane da da ake ciki a kwanan masu tsakanin zuwa na umara da kuma sai abincin rabar wanne ya fi mun wallahi ne wannan magana na yi wannan tsokaci lokacin kutuba kuma shi ke sake maimaita musamman saboda wannan tambaya dan uwa kai ko kika ko kuka shari'ar musulunci suka ce idan abu mai muhimmanci ya ci karo da wanda ya fi shi muhimmanci kuma dole a ɗauke ɗaya cikinsu wanne za ka ɗauka nasiru sa'adi cikin alkawai mun karanta wannan masallacin karatunmu na dare mun soke shi yace addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil mafasidi fa in tazahab adadul masalihi yuqaddamu al awla min al masalihi wa bidduhu tarakum har zuwa cewa addini an gina shi ne akan wato maslaha idan aka ce ga kasuwanci zaka yi a Kano a yau in kai kasuwancin nan zaka samu naira miliyan biyar nan take amma akwai wani kasuwanci irinsa sai dai za a sami miliyan ɗaya ne kawai kuma sun haɗu amma ana ba ka shawara ka ɗauke ɗaya ba za ka haɗa biyu ba ka da Allah wanda za ka ɗauka wanda za ka ɗauka Wannan gaskiya ne saboda mai maslaha biyu benefit benefit amma wancan is more beneficial sai ka ɗauki wanda muhimmanci duk na ba ku misali ne kawai to da haka ciyar da mayunwaci shi ya fi ko in kashe kuɗi je umra umra ka tafi ɗaya ka tafi kai ko da ma aikin haji wallahi billahi har ma da tallahi a tsaya a ciyar da manyan wata musamman a wannan lokaci da kusan halin da ake ci Allah kaɗai ya san waɗanda za su kai azumin nan ba su za su la ilaha illallah ya Allah shinkafa ta kai inda ta kai dubu goma sha biyar kake da ɗazu ne ke gaya mu wai siga siga ya ce ko flower siga ya ce ko flower ah, abin nan kwai an je neman kwai crate a kan ɗari tara an rasa an rasa a garin namu da in akwai garin da za ka ce ake wa'azi ƙasa na baƙar fata to in ka ce kano wani na mawa I'm telling you ƙasashen inda baƙar fata yake ina kake da madaran musulmi zunzurutun musulmi ba mu alhamdulillah kuma ina ne kullum muna ta ganin wa'azi wa'azi gobara tashin hankali kullum ina zukatan suke yanzu bai ishe ka ma misali ba kwana-kwanan nan litan mai pump price ya koma 145 a ranar washe gari duk aka samu mai duk an samu ba na kano lokacin amma inda nake ma can mai baje-baje. mai dalili da akwai mai din kenan ta zuciya ce wannan kuma lokacin da kaddara haka ce an rage kudin mai din sai an ja kafa ba za a rage ba Ina maka zuciyar tana da dauda tana da kazanta kuma duk wannan ba ta shafi mu gaba ɗaya sai wanda Allah ya tsare Allah ka tsare nake cewa hikimar shigo da wannan in dai akwai wahala a ƙasa wallahi mafi kyau ka ɗibi wannan kuɗin naka na umra musamman a wannan lokaci ka siya mutane buhun shinkafa da sukari da kaza kaza ya fi alkhairi fiye da umra umrar ka kai kaɗi za ta amfani ka amma wannan ka ciyar da ka ne da baka san adadinsa kuma lokaci za ka iske astaghfirullah wani lokaci umrar mu muka yi mariya a cikin a je a sauna a nan kusa darul tawi a ce ai bana wannan Najeriya ya taka kwata ai bana bai zo ba wani irin tam ne kun san taka kwata ba kuɗi ba kasuwa bai zo umra ba ina amfanin wannan ina amfanin sa addini in kai dan a gani dan ai ba maka Allah baya so saboda ina ƙara jaddada muhimmanci don amsa tambayar har yau gara ka ɗibi wannan kuɗin ka ciyar da abinci ga mabukata fi zuwa umra wallahu a'lam kuma يقولون أدعو باسمنا يا الله يا أرحم الراحمين يا كريم يا حنان يا منان يا رؤوف يا رحيم يا ذو الإكرام يا الله كبيابك أتم يا الله كتوسع من يا الله يا تامنا كجك مقبا تامنا لإيمان يا الله مرسالات يا الله كباصلات يا الله كرمك تلوتي يا الله كرمك يا رب العالمين كتوكي من دكنا أيها كان بنزا يا الله كصار مسلمين الزنا كفساد ya rahman rahim ya Allah dinnan bayin ka ne saboda littafin da suka zo ne ya Allah ya Allah kowa da bukatunsa Allah ka biya masa ya Allah alhaibu ta waɗannan bayan naka da ma duk inda ake wannan ya Allah duk inda an kai Allah ka gina dukkanin musulmi amin Allah ka mai ayyukan tarbiyya amin har ba su ne abun halaye amin ka tsare mu da dana sani ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh